Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ina da kawo fatan alkhairi da fatan mun waye gari lafiya Allah ka samu wani lafiya. A jiya mun yi kokarin sakar muku da zai so kashi na ɗari ta cikin hukuncin ubangiji Allah bai nufa ba saboda kun sai Allah ya nufa shi sa mu samu sakar muku shi ba amma yau da litinin insha Allah da garbi takwas na dare Allah da za mu sakar muku shi a tashar mu a Bakur TV insha Allah. sannan muna so mutane su rinka yadda da kaddara ta alkhairi ko ta shari kuma duk wani abu wanda ubangiji ya aiko musu domin me domin mu zauna lafiya babu da za a yi muna so mu saki a wannan Allah bai nufa ba mun yadda da abin da abin Allah ya nufa akan mu sannan wasu ce a yi an yi musu ba daidai ba wanda hakan ba daidai ba ne ba ya saba ma a addinin mu saboda haka ina ƙara jan hankalin mutane akan cewa duk abin da suka ga bai yiwu ba to lallai ubangiji Salamu zai alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a yanzu mun yi sanarwa cewa insha Allah za mu kawo muku izar su kashi na ɗari a wannan daren da kuma cikin hukuncin ubangiji a mun samu zazzalu da dama na na'ura da sauransu to gaskiya dai har yanzu bai samu ya sauka ba insha Allah amma dai daga yanzu komai dare insha Allah komai dare in Allah da za mu kawo muku izar su kashi na ɗari in Allah da a tashar mu ta sannan duk wanda kuka ga ya sa izar su na ɗari da karfe takwas zuwa yanzu to mai yaudari ne magareci ne munafiki ne kowane ne amma mu za mu kawo muku izar su kashi na ɗari insha Allah komai dai a tashar mu ta